saurare Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Barkanku da wannan lokaci. Sannan ku kuma da sake kasancewa tare da ni a wani sabo kuma ƙayataccen labari na mai suna tattabara wato uwar alkawari wanda Zahra Sirba da ta rubuta. Ku kasance tare da ni Ummu Fadila wacce za ta jagoranci karanto muku shi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tattabara kashi na ɗaya. Fahad in dai kwanciya da ni a halin yanzu shine zai baka tabbaci akan nagartacciyar soyayyar da nake yi maka. Fahad na shirya baka budurci na yanzu kamar yadda ka fahimta cewar wata kyakkyawar budurwa tana share hawayenta. Look Fanan ba fa dole zan miki ba. Na ga sai wani kuka kike yi abu ne zabi kina so ina so mu ji da juna daɗi dan karuwar soyayyar mu to amma shi wannan kukan da kike yi bana son shi cewar Fahad yana dan tsare gida kai haƙuri, Fahad kan ranka ya ɓaci dan Allah ta faɗi haka tana kokarin durƙusawa ta bashi hakuri kamo ta yi a karo na farko ya rungume ta yana faɗin kai haba bebi ai ba sai kin bani haƙuri ba ya faɗi haka yana shafo bayanta. kwantar da kanta ta yi a ƙirjin shi tana murmushi ɗago kanta ya yi yamman da bakin su guri ɗaya ya shiga aika mata da sakonni. cikin ƙanƙanin lokaci ya gama rikita ta da salon shi suka faɗa kan gado sannan a hankali ya samu nasarar raba ta da duk wata sutura da ke jikinta sannan shi ma ya cire nashi sannan ya afka mata duk da irin wahalar da take sha a matsayinta na wacce bata taba sanin ɗa namiji ba sai a lokacin fanan tsabar san da take wa fahad da gudun bacin ransa ya saka ta ta kasa nunawa ko da a fuska ne kuwa gudun kar ya ji haushinta hakan nan ya ringa hakan nan ta dinga daurewa har ya samu biyan bukatarsa yana gamawa ya ballo wasu kwayoyi ya bata yana mika mata ruwa ta sha sannan ya kwashe ta suka shiga wanka bayan sun gama ne suka fito ta shirya ta saka ta sannan ta dube shi da fuskarsa da ke nuna bata eh, jin daɗi kwarai daurewa kawai take yi ta ce fahad zan wuce kar malam ya dawo ya ga bana nan mike waye ya ɗauko kuɗi dubu hamsin ya mika mata yana murmushi ya ce to ga wannan ki hauna fi a gajiya nake yanzu wallahi ba zan samu damar kai ki ba ya faɗa hakan ba tare da jin komai ba kallon shi ta yi idanuwanta na kawo kwalla ta ce saboda ka kwanta da ni ne kake biya na fahad kana nufin kana nufin karuwa fa kenan wanda ni kuma soyayya ta na yi wa hidima rungume ta yana murmushi ya ce kin ga baby karki damu ki amsa za su yi miki amfani nan gaba kaɗan bana so ki sa damuwa a ranki zai shigo an jima ya faɗi haka yana ɗan dukan bayanta amsa ta ta sa a jaka sanin ta nufi kofar za ta fita ta yi mamakin ganin kofar a buɗe wanda ta san a rufe take amma yanzu ta ganta a buɗe bata kawo komai ba ta gyara tsayuwar face mask ɗin fuskar ta ta fice daga hotel ɗin kanta ƙasa tana gyara tafiyarta don gudun kar a gane me ta aikata tana fita eji ya fito daga maboyarsa cikin labulen ɗakin yana faɗin kai mutumi na dafa fa ka shiga harkar bluefin ba ƙaramin kasuwa za ka yi ba kai ka ga yadda kake aikata lamarinka ya faɗa haka yana nuna masa wayar da ya ɗauke su waccan Fahad ya saka shi ya yi masa rikodin ɗin komai Wayyo yadda Fahad ya so haka aka yi masa komai ya yi kiliya fuskar da jiki da muryar Fanan babu abin da bai fito ƙarara ba. Dariya suke suna kallon ɗaukar daga ƙarshe editin suka yi suka cire fuskar Fahad gaba ɗaya suka sa ta wani da suka ƙirƙira bayan fanan ta je gida da sauri ta shige ɗakinta don ba ta son haɗuwa da malam don ta ga alamun dawowarsa kenan yanzu fat me zaka yi da wannan bidiyo din da ka ɗauka cewar eji bayan sun baro hotel din akan hanyarsa ta zuwa gida Eji fanan ta mun abubuwa da dama a rayuwata wanda har in har ban aure ta ba sai duniya ta tsine mini to kakarin gujewa wannan tsinuwa ta mutane ce ta sani yin wannan bidiyo din don in nuna wa mahaifinta in ce shine dalilin da yasa ba zan aure ta ba kaga babu mai tsine mini ya faɗi haka yana dariya na fahimce ka Fahad to amma ita din me yasa ka ba za ka aure ta ba soyayya ce tun ta ƙuruciya ban san ban san kalata ba to yanzu kuma na shiga birnin Abuja na haɗu da Kairat tana so na ina son ta kyakkyawa ta sosai da sosai ba irin fanan ba to mun yi alƙawarin aure da ita gaskiya ita zan aura Shi ne ya saka na rasa hanyar rabuwa da fanan sai in bata mata suna sai idan bata mata suna ne shegen nawa gaskiya kanka na ci a eji ya faɗi haka yana dariya malam bai san bata gidan ba ita kuwa inna dama bata shiga sabgata tun da ta nuna musu matsayinsa akan saurayin ta fahad har gari ya waye fanan tana ɗakin ta bata fito ba sakamakon ciwon da jikinta yake yi mata malam bai buƙaci ganin ta bai fita inda yake inda yake koyar da ɗalibansa kasancewarsa babban malamin garin nasu hakan yasa ake zuwa gurinsa ɗaukar darasi Fahad bayan ya kai Efi gidansa kai tsaye gurin mahaifinsa ya wuce cikin shiga ta mutunci kamar yadda ya saba bayan sun gaisa ne sai dukar da kai ya ce baba akan batun aure na da fanan ne dama ya faɗi haka yana ɗan durƙushe kai da sauri mahaifin nasa ya gyara zaman sa ya ce cikin fara'a to masha Allah Fahad ai gwanda a zo a yi auren nan kowa ma ya huta shekara takwas ana soyayya ai ya kamata dama a ce yanzu komai ya zama daidai kuma kuma ku yi aure gaskiya na ji daɗi kaga masu sawa soyayyar ido wayanda suke son ganin gazawarta dole za su ji kunya ai zai kasance za ta tare a gidan aurenta cewar mahaifin nata cikin bayyana tsananin farin cikin da yake ciki baban nima na so hakan ta faru sai dai yanzu ba ba zan iya auren fanan ba saboda har abada ba zan iya auren ta ba gigitaccen marin da mahaifin nasa ya kwada masa ne ya saka shi ƙara yin ƙasa da kansa abin da yake son faɗi ya rike kumatun nasa kai kaɗan fahad na ce maka kai kaɗan ka mai da ni tsohon banza a garin nan dama jama'a sun ce ba za ka aure ta ba kan hakan kake so ka tabbatar musu a gidana kenan ba zai yiwu ba wallahi yadda ka gurguntawa yarinyar nan karatunta da komai nata ciki har da mu'amalarta da iyaye da ƴan uwanta da ƙawayenta sai ka aure ta cewa mahaifin nasa cikin fushi baba tiya zan iya auren kalar wannan macen da ta zama ta uwar ƴaƴana ya faɗi haka lokacin da ya kunna bidiyo ɗin fanan ya miƙa wa malam ya ganta durƙushe ba kaya a jikinta sai namiji tsaye yana bubbuga mata jikinsa a jikinta kaucewa wayar yayi da sauri Yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai sai ya fashe da kuka. Shi ma munafikin kawai sai ya saka kukan. Sun jima haka kamun mahaifin nasa ya dube shi ya ce Fat ina ka samu wannan abun wanda suka yi abun ne tare ya kira ni yana min barazanar rabar masa da karuwarsa in ba haka ba ko na aure ta sai sun jone. da na karyata shi ne ya turo mini wannan bidiyon ya faɗi haka hawaye na biyo idanuwan nasa shiru mahaifinsa ya ma rasa me zai ce dan abin ya gagare shi zuwa can da ya nisa ya ce gaskiya Fat ba zan so ka auri mace irin ta ba dan haka na yarje maka ka rabu da ita Allah zai baka wacce ta fita gobe zan gun mahaifin nasa in yi mata in yi masa bayani da kaina godiya fat ya fice daga ɗakin mahaifin nasa ransa fes dan ya san ya gama da wannan babun kuma ko da mahaifin Fahad ya je ga mahaifin Fanan to sai ya ji ba kaɗan ba mutum kamili mai tsoron Allah amma yar shi ta iskance gefe ya jashi sannan ya fara da cewa malam ka yi haƙuri da kalmar da zaka ji a bakina wallahi na daɗe ina tunanin ta yaya zan iya furta ta amma ya zama dole cewar mahaifin ta hawaye na bin idanuwan nasa wanda hakan ne ya firgita malam ya ce kaga mu fa musulmai ne ka faɗa mana abin da yake faruwa ko mutuwa a kai ne fahad ba zai auri yarka nan ba saboda wasu dalilai da ba zan sa shi ya turo ma da zan sa shi ya turo maka ta wayarka cewar mahaifin Fahad din ya ce. Murmushi malam yayi na karfin hali ya ce Allah ya san hakan ya zame musu mafi alkhairi mun gode. Yana kaiwa nan ya masa salama ya koma cikin ɗalibansa. Mahaifin Fahad jiki ba kwari ya bar gurin ya kira Fahad ya faɗa masa yadda suka yi inda ya sa shi ya tura masa ta waya dan ya fahimci malam zargin yaudara ce ta sa aka ce an fasa auren yake yi. farko da farko sai ya tura wa malam bidiyon ta whatsapp fahad malam bai duba wayarsa ba sai da yamma ya koma gida ya shimfiɗa a kan inda ta yi masa shimfiɗa ya zauna fadan na zaune a gefe tana tankaɗe wanda ya sami inna ta bata wanda ta taimata da kyar dan bata so tana yi mata tana taya ta ma'aikinta Bayan sun gaishe shi ne ya ce iyayen Fahad sun same ni a makaranta ɗazu. Murmushi ne ya kubce wa Fanan don ta san batun auren su ne. Ita ko Inna bata ce komai ba ya ci gaba da cewa sai shaida min ɗansu ba zai ƙara shigowar sako sa ne ya katse shi ya fito da wayar ya buɗe WhatsApp ne kuma sai ya ga Fahad ne buɗewa ba tare da tunanin wani abu ne mai muni ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ita ce malam ke furtawa lokacin da wayar ta faɗi daga hannunsa. A gigice Fanan ta yi kan wayar don ta jiyo sautin muryar Fahad yana faɗin wannan ne dalilin da yasa ba zan iya auren fadan ba ba saboda fasika ce ganin bidiyo ɗinta sanda yake ma sha'ar shi da ita ne jiya abu ne da kwakwalwarta ba za su ɗauka ba ihu ta saki a gurin tana faɗin babu wallahi ƙarya ne shine shine na shiga uku na lalace ba Fahad bane bai turo ba Malam bai ma san tana yi ba sakamakon rike kirjinsa da yake masa zafi da yana shuɗewa. inna in banda kuka babu abin da take yi tana jijjiga malam yayan fanal kabir ne ya shigo gidan dan ya fara jiyo jita jita a gari wai kanwarsa ta yi bulofin kamar yadda fahad ya biya wasu matasa ya sa su su dinga baza labarin ko da ya ya ga halin da mahaifin nasa yake ciki ne ya bashi tabbacin abin da ya ciyo kallo ɗaya yi wayar malam ɗin ya ɗauke idanuwansa don bidiyo ɗin ne ke ta faman kunna kansa ita banan na gefe tana ta faman rantse-rantse ba wanda ya bi ta kan Takabir ya dauki malam suka wuce asibiti da shi da gaggawa don idanuwansa har sun fara kafewa fanan suna fita ita ma ta fita da mahaukacin gudu zuwa gidan suna zuwa gidan na Fahad dan so take ta tabbatar da komai daga bakinsa ko da ta isa samunsa ta ya zaune yana waya da budurwarsa aiko a fusace ta fuske wayar ta buga ta da bango aiko a fusace ya miƙe wanke ta da mari wai yo fanan bakinta na karkarwa ta ce ba da gaske ni kai wa haka an miki fanan sai me ya bata amsa a fusace dan kai tallan daman tsaraici na ne yasa ka bukaci na baka budurci na ta faɗi haka tana tana ƙara yi eh, tana yi wani tari kamar za ta shiɗe kuma na yi shi ne saboda ki bu wani sarkin ba bayara eh, ke bu wani sarkin banza jaka da kikiya wacce bata san darajar iyayenta ba in ba da kina hauka mummuna da ke kike sa ran auren namiji kamata za ku ki mutu baki aure ba yanzu ba sai an jima baki fice mini daga kadaki ko na miki mugun duka ya faɗa kai na ingiza ta waje fanan da kyar ta ce Allah na ba zai barka ba Fahad ingiza ta yi ta faɗi ta miƙe ta juya ta fita tafiya take yi tana layi kamar yar giya hakan ne yasa ta isa gidansu ba da wuri ba gashi duk inda ta wuce jifan ta ake yi ana ga yar blue film ta kofar gidansu ke da wuya ta ga taron jama'a da yawa mamakin ta bai karu ba sai da ta hango ana fito da makara daga cikin gidan nasu dauke da gawar malam wanda ya cika a hanyarsa ta zuwa asibiti wai yo rayuwa kai da wannan soyayya da ta sanadin mutuwar mahaifinta tsananin firgicin da tashin hankalin da take ciki ne da hautsina kwakwalwarta da take ciki kawai sai ta fara dariya dan kwalin kanta ta ta tuje gami da yarda mayafin ta fara fusgar gashin kanta tana yan shoshe-shoshe gami da kyalkyala dariya da wani mahaukacin gudu ta zura cikin gari tana tsalle-tsalle kai ba kanta ba dan kwali kafafuwanta ba takalmi zanin jikinta kuma ta kwance ta rike a hannunta daga ita sai riga da skirt skin tight na turikwata lokaci kankani fanan ta haukace hauka kuma tuburan Wani fanan ta yi ne wani fanan ta yi wa fahad ne da ya guji tofin alatsi na mutane ya gwammace bata mata suna da wannan mummunar hanyar ta wannan mummunar hanyar ya rayuwarta za ta kasance a halin haukan da take ciki da gaske ne mace eh, da gaske mummuna ba ta auren namiji mai kyau kamar yadda fahad ya faɗa hmm. tarin amsoshin ku na cikin wannan littafi mai suna tattabara ku dai ku kasance tare da mu a wani dausayi ne na masoya wanda ke ƙara shauƙin ƙauna a tsakanin masoyan da suka halarci wannan yanki guri ne na musamman wanda mutane na musamman ke halarta kwance ke a kan katafariyar roba a saman ruwa ya ɗora hannunsa a ƙeyarsa ya kwanta rigingine na kallon sararin samaniya fuskarsa ɗauke da baƙin gilas da ya dace da tsarin halartar fuskar tashi mahabub sani fari shine sunansa fari ne na sosai ba na wasa ba yana da faɗin fuska amma ba sosai ba yana da dogon hanci kamar balarabe ga madaidaicin baki da ya dace dace da halittar fuskarsa ga wushiryarsa mai kyan tsari a tsakiyar fararen haƙoransa ko yayin motsa bakinsa dimple ne ke lotsawa gefe da gefen fuskarsa gashin kansa tamkar balarafe kwance laf-laf a kansa fuskarsa ɗauke da zagayayyen sace ya ɗan tara gemu amma ba mai yawa ba dogo ne dan tsawonsa ya kai ya kai inci sittin ga faffaɗin girji gashi kwancen lafa girjin nasa ga wasu layuka guda shida a cikinsa da matsansa a murɗe suke alamar da ke nuna ma'abocin daga ƙarfe ne ɗan kimanin shekara talatin da biyar ne sanye yake da gajeren wando yana yawo a saman ruwan tunani ne ya yi yawa a zuciyarsa yawa wanda ya marasa ta ina zai fara da akwai bukatar ya koma Najeriya amma ba zai amince da auren Nadiya da Momi ke son haɗa shi da ita ba. Sam yarinyar ba ta masa ba amma ita Momi ta matsa masa wanda har mamakin abin yake yi ma. Dalilinsa na guddowa ƙasar da yake kenan don ya samu sanyi a zuciyarsa babu abin da ke sa shi haushi kamar yadda Nadiya ke ɗora hotunansa a TikTok ta rubuta mijin Nobel ta sa masa da sa mata su ta maimaita mijin Nobel Ponsto. Hakan na nufin ɗan kyan shi kenan take son shi shi yasa duk ya ji ya tsane ta. Ya jima a saman ruwan kamin ya sauka ya yi iyo zuwa bakin hanyar fita. Ya fice daga ruwan zuwa cikin ɗakinsa na hotel ɗin gurin. Wanka ya shiga inda ya jima yana wanke jikinsa kamin ya fito daga wankan bai bata lokaci bai kintsa cikin ƙananan kaya masu tsadar gaske da suka dace da jikinsa. Babu mai ganinsa bai ɗauka ba ne ba saboda tsabar kyansa ga wasu irin idanuwa da yake ɗauke da su masu tarin haske a cikin su gidan jenifa ya nufa don tun safe ta kira shi ta faɗa masa ba ta da lafiya don haka ya shirya ya nufi gidan nata jenifa abokiyar karatunsa ce kuma ƙawarsa wacce duk damuwarsa take kaudar masa da ita ciki kuwa har da koya masa shan giya ko da ya isa gidan kwance ya same ta akan gado ta lulluɓa da bargo da sauyi ya karasa gurin nata cikin harshen turanci yake tambayar ta janifa me ya same ki haka ya faɗa haka yana ɗago ta kwanciya ta yi a jikinsa aiko sosai ya ji zafi a jikin nata da sauri ya miƙe yana faɗin oh me ya faru haka zazzaɓi ne haka kuma kika zauna a gida ya faɗi haka lokacin da ya shiga toilet ya ɗebo ruwa ya fara goga mata a jikinta hakan ya hakan ya cire mata riga daga ita sai fan da ya kasance babu ko yan breziya a jikinta amma mahabub kallo ma jikin nata bai ishe shi ba abin da ke gabansa kawai yake yi bayan ya gwama goge mata jikin nata ne ya mai da mata rigar tata sannan ya ɗauke ta cak ya fice da ita zuwa mota ya shiga ita da suka fice daga cikin gidan kai tsaye masaukinsa ya kai ta don bai zaman ta ita ɗaya a gida tunda ba ta da lafiya dan ya san turawa ba hankali ke gare su ba in ta ji ciwon ya barinta za ta iya kashe kanta tun da ya dawo da ita masaukinsa shi shi yake bata kulawa har wanka shi yake mata yi kimtsa ta ya bata magani duk da kasancewarsa likitan kwakwalwa hakan bai hana shi sanin wasu ciwuwukan nata ba shi yasa ya dinga bata kulawa har ta samu ta warke zaune suka a ɗakin nashi ta yi matashin kai da cinyarsa shi kuma yana wasa da gashin kanta jiyowa ta yi ta kalle shi tana murmushi shi ma murmushin yake yi ya ce Mr. Handsome ina ta tambaya ko zai iya yi murmushi yayi ya ce me zai hana Janifa wai me yasa baka da sha'awa ne ta yi tambayar tana wasa da hannunsa dariya ya ce to janifa yau kuma ta can kika bullo kenan dariya ta yi ta ce ka bani amsa ta kawai janifa janifa tana ɗauke hankali na Janifa na ɗauke hankalina ne akan mata ne ta hanyar giyar da nake sha. a addini na shan giya haramun ne neman mata ma haka in dai ba matarka ba to zunubi ne ban so ya min yawa shi yasa na kawai da kaina akan su ya faɗi haka yana murmushi to amma baka jin sha'awar ta su ne sam ta sake jefo masa tambayar a maza nake kallon su yan uwana kin ga ko ni da ba dan luwaɗi ba ta yana mudi zai burge ni ya faɗi haka yana dariya ai ko mikewa ta yi ta rufe shi da duka tana faɗin dan wulakanci nufin ka ma namijin kake kallo na kenan shi da bai kula ta ba dariya kawai yake yi har ta gama ta gama faɗin nata please mahabub ko sau ɗaya ne ka bani in kasance tare da kai in ba za ka kwanta da ni ba ma please dan Allah dan annabi ina so mu kasance muna sharing komai amma ka ki bari na ko sau ɗaya ne ganka ba ko da a tsirara ne ta faɗa haka amarere ce mike wayi da kai inda take yana faɗin alamun sun gode kin samu lafiya tunda har kike neman ƙato kamata ya taushe ki da sanyin safiyar nan dan haka tashi na mai da ke gida ya faɗi haka yana zira rigarsa Jennifer bata so haka ba don da ta so ne ta yi amfani da kalamanta ta samu ta rikirkita shi ta yadda doli ya sai ya kasance tare da ita miƙewa ta yi ta mara masa baya bayan ta cikar kayanta da ta kwaso mata ta fice ita ma ko a mota bai ba ta fuskar da za ta ƙara yi masa maganar ba har ya kai ta gida ya sauke bai shiga ba ya juya da motarsa mabub kenan bauɗaɗɗen mutum wanda Allah kaɗai ke iya masa don komomi kullum a cikin ƙara karantar lamuran shi take yi a najeriya kowa fannin hauka ta kama sosai har aka gama zaman makokin malam babu wanda ya damu da ya kamo ta cikin yan uwanta bare ina da take jin duk duniya babu wadda ta tsana irin ta a rayuwarta ba da lokacin da ya ga fannin na hauka ba karamin firgita ya yi ba dan tsaye take kan titi tana tsince tsince kai ba dan kwalika ba zani duk tayi datti ga ta dama ba mai gashi dama mai gashi ce shi yasa duk tayi muni tabbas ya san shine silar hakan ga mahaifin nata da ya mutu wanda shi ma yana da masaniya akan bidiyo din nan ne zuciyar shi ta buga daga kafar sa yayi sama ya sa kai yayi wucewar sa abin sa dan ko a jikin sa ita ta jawo kanta mummuna da ita ta ce sai shi namiji mai kyau take so in ban da ta ina ita ina shi ma yayi gaba abin sa ba tare da ya taimaka mata ba yar bulufin yara ke ta kiranta shi yasa ita ma ta ɗauka sunanta kenan yar bulufin ɗin yar bulufin mai komai dozin ta fahad ƙauna ta riba ya guje ta hauka ta yi hauka ita ce waƙar da yara ke yi mata ita kuwa ta yi ta tiƙar rawa abinta. Masu saurare a nan za mu dakata ku dakace mu a shirinmu na gaba.